rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma inni as'aluka albirra wa wat taqwa wa min al'amali ma tarda allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam bayakan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da saduwa na masallaci mai albarka masjid mumtaz da ke nan gwargwamari a garin maiduguri yau da taimakon Allah yammacin talata 27 ga watan Rabi'u Thani hijira ta 1444 wanda kuma shine zo daidai da 22 ga watan 11 miladiya ta 2022 karatun littafin al-Akhdari mu tashi da maliki cewa man tanahada wa mantana hada fi salatihi duka mutumin da ya yi dogon numfashi a cikin sallarsa fala a alaihi malici babu komai a kansa illa yan tsika bi harufin malici sai dai dangarin dogon numfashin nashi ya furta wasu harufa abinda maliki fada shi ne ina sallah sai ne haka <sighs> kaga yanzu wannan na ja iska kuma na fitar da ita shi yake cewa saig ko saig s i g h a turanci ba saig to idan kana sallah sai kai dogon numfashi ka ja ka cire to shi wannan abin da kai na iskar da ka ja da iskar da ka cire wannan hin da ka ce malice babu komai a kanka babu wani ba a da za ka yi saboda ba ƙari kai ba dan ba magana kai a sallar ka ba malice sai dai idan garin yin wannan dogon numfashin ka fitar da wasu rufa. akwai wanda za ka samu ababen da Allah ya tsara a jikin da adam ba a yin magana a su ina ababen amma yau da gobe ya sabarwa kanshi da wani abu shi ya ɗaura a kanshi to sai ya zanto masa ɗabi'a wadda da saninsa ba da saninsa ba ma za ka ga yana yi kan misali idan mutum zai atishawa abin da aka shi ne ce shi ne atishawa ba to amma wani ya saba idan zai atishawa sai cikuta shi ya saba arshawa zai yi amma yau da gobe tun yana yin abin a wasa a wajen sallah ku tashi ku tashi <laughs> ni ba mu dariya to yana sallah ma fa in zai arshawa sai ce ku tashi yanzu kaga yanzu wannan magana da yayi ya zama ba arshawa ba ya kuma magana a cikin sallah dan kaga abin da ya fita ya ba ma har wannan ba harafi ba ma kawai magana ya sallarsa to wannan shine malamai suke cewa idan ka irin wannan to shine sallah take samun matsala idan har da gangan kai to sallah ta lalace idan ba da gangan kai ba sai mu koma karashi da muka yi a baya cewa duk mutumin da ya magana a sallah yana mai rafkan wasahiyan. sajada ba'da salam zai sajada ba'da salam saboda rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kuskure ba da san sabai magana to wannan zai yi ba'da salam galibi malamai suka ce irin wannan abin yana samun dan adam ne idan ya zama ya yi magana sosai sosai ko kuma idan kana cikin sallah kai karatu kai karatu kai karatu kai karatu baka tsaya ka dan huta ba to can numfashi sai ya taru maka to sai ka wannan dogon numfashin saboda numfashin da kake yi wani abu ne da yake shiga cikin jininka jininka ke amfani da shi abin da ake cewa oxygenated blood to lokacin da ya zanto babu isasshe iska a jikinka to sai ka buƙaci iska da zanto da yawa saboda huhunka ƙofofin huhu su bubbuɗu dan iska ta shiga cikin jini dan jinin ka ya samu iska isasshiya to lokacin da iska ta kaɗan a cikin huhunka to sai ka wannan dogon numfashin ha an gane to irin wannan yakan faru ne a lokacin da kai karatu mai dan tsawo ko kuma idan kai dogon tunani akwai lokacin da zaka samu ba magana kake ba ba karatu kake ba amma zaka samu kai dogon tunani to wannan ma yakan ja adadin iska da ke cikin jikinka saboda kwakwalwarka na aiki zuciyarka na aiki to shi ma yana iya jawo wani dogon numfashin to malam shine sai yake cewa su hal imamu idan limamin da kake bi sallah sai ya rafkanwa bi naqsin wajen rage wani abu a sallah aw ziyadatin ko kuma ƙara wani abu a sallah sabbaha bihil ma'mumu malai su anan ana so mamu su yi masa tasbihi idan yana sallah sai limami na wani abu ya same shi a cikin sallah yayi ragi ko yayi ƙari to ni ma Musa shari'a ta bani dama in masa tasbihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nabahu shay'un fi salatihi falyusabbih manzo Allah ya ce dukkan mutumin da wani abu ya taso masa ko ya faru da shi a cikin sallar sai yana bin bayan limami manzo Allah ya ce to yi tasbihi manzo Allah ya ce tasbihu lirijal wa tasfiqu linnisa manzo Allah ya ce tasbihi na maza ne tafi kuma na mata ne akwai randa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi uzuri wasu malamai suka ce sulhu ya je yi to sai bai samu ya dawo da wuri ba sai aka sa sai na abubakar siddiq ya fara jan sallah da fara jan sallah kawai sai manzo Allah ya gama uzurin nan nashi ya dawo an shiga sallah to annabi sallallahu alaihi wasallam dinga keta sahu daga baya yazo ya tsaya a sahun da ke farko daga sayyidina Abubakar Siddiq sahun farko gina sallah ina tsaya sabai da suka ga haka sai suka fara tafi kowa yana yin tafi kowa yana yin tafi saboda su nusantar da sai na abubakar siddiq cewa fa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to amma shi rawi sai ke cewa wa kana la yalta fi salati sai na abubakar siddiq dai yana sallah baya juyawa a cikin sallarsa to yaga tafin yayi yawa tafin yayi yawa sai juya da ya juya sai ga shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne a bayansa manzo Allah sai masa ishara cewa ka cigaba da ka shi kuma sai cewa a'a bai dace ga dan abi kuhafa yayi sallah a gaba annabi na bayansa ba bai dace gare shi ba shi yasa su bi manzo Allah bi sallah da sayyidina Abubakar Siddiq da abraman ibn Auf to shine ya dawo da baya annabi ya shiga ya ƙara shi sallar da yadda sallar sai yake cewa idan ɗayan ku abu ya same shi ya cikin sallah Manzala ya ce maza su yi tasbihi mata kuma su yi tafi duk da su malikiya suna ganin shi a ba su san mata su yi tafi malamai suna kyamata malaman malikiya suna ganin rashin dacewar yin tafin mata suna ganin ko da macen ce ita ma ta yi tasbihi kawai an gane amma malamai suka ce suna da ruwayar da makaranta a baya wanda manzo Allah yake cewa man nabahu shay'un fi salati dukan mutumin da wani abu ya same shi a cikin sallarsa falyusabbih ya tasbihi to sai malikiya suka ce anan umumi ne da haka da maza da mata dukka ko tasbihin za su yi ba wani bangaren maza ka bangaren mata to amma wace ruwayar na maza su yi tasbihi mata su yi tafi ta inganta to da wannan ma yasa a ah, al'afifi a cikin linisai faqad yake cewa mata idan za su yi tafiya a cikin sallah tafin mata kala biyu ne kai muka sani mata suna da murya kala hudu to kuma tafin su kuma kala biyu ne akwai tafin su daukan hankali akwai tafin nusantarwa ta akwai tafin da mace za ta yi za ta buci iska ta cika hannunta wannan iska ta cika hannunta akwai tafin da shi kuma ƙara ake bukatan yayi to suka ce wannan tafin na cika iska a cikin hannu shi ba ta ba shi bane tafin da ake so a cikin sallah ba an gane tafin da ake bukatan ƙara a nusantar da ka cewa ko na yana faruwa to shi ne ake so mace a cikin sallah ba wancan na cika hannu da iska ba idan ka ya halatta mace ta yi tafi a sallah idan wani abu ya taso wa limaminta kamar kuna sallah kai da kai da matarka sai wani abu ya faru to za ta iya ta maka tafi dan ta faɗakar da ka cewa akwai abin da yake faruwa a cikin sallan nan ko kuma limami yana karatu sai ya samu damuwa mata suna baya kamar da zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi sahun maza a gaba Sabon mata a baya to idan mace ta ta ga akwai damuwa to sai ta yi tafi malam sai ya ce kama qama imamuka min rak'ataini fasabbih fasabbih bihi fasabbah bihi idan har limamin kai tashi min rak'atain daga raka'a biyu fasabbaha bihi to kai ka tasbihi abin da yake fada shi yanzu idan yana bin limami sallah a sallah mai raka'a hudu ko mai raka uku zahar la'asar isha'i raka hurudu ko magariba raka uku al'asul abin da shari'a ta tsara shine idan nayi raka ta ɗaya da ta biyu zan zauna in yi zaman tahiya rai idan nayi tahiya sai in miƙe zahar da la'asar da isha'i in kawo biyu a bayan nan wani na rawa a magariba kuma na kawo ɗaya a bayan nan to shikenan limami na ina bin shi sallah da ya raka'a biyu a sallah azhar da la'asar da magriba da isha kawai sai ya miƙe ya shiga raka'a ta uku ba tare da ya zauna yayi zaman tahiya na farkon nan ba malai to yanzu anan idan ka ga alama nan amma da malai ce idan qama idan limamin ka ya riga yayi amfani da fi'il madi ya riga ya tsaya amma malamai suka ce da shi malami halari yake nufi shine idan ka ga limaminka ya yunkura zai tashi daga raka'a ta biyu ya shiga raka'a ta uku ya taso daga sujada sai ka ga alama ya yunkura zai tashi kafa ta hannayensa da gwiwoyinsa ba su kai gabarin ƙasa ba tukunna malin to kamar tasbihi fasabbaha bihi kamar tasbihi an gane daga nan shi kuma limamin naka matukar hannunsa da gwiwarsa ba su bar ƙasa ba sai ya koma ya zauna mun yi wani karatu cikin wannan a baya mali ya ce babu wani ba da zai saboda babu wata gaba da ya ƙara amma fa in faraq al idan limamin ka hannayensa guda biyu sun riga sun bar ƙasa gwiwoyinsa na ƙafa sun riga sun bar ƙasa ya riga ya bar ƙasa fa atbi'hu yanzu nan kawai ka bi kaga kai yanzu ai lokacin da ya raka'a biyun nan ya taso ya ci Allahu akbar kai me zaka yi kai mamu zama zaka yi dan ka san gabar da za a shiga gabar zama ce to sai ga imamu kuma yayi wani ya dafa ƙasa ya yunkura zai tashi kai idan kana zaunan nan sai ka ce subhanallah to sai kuma ya zauna amma lokacin da ka dago kai ma daga sujjadar ta risala ta hudu kenan sai ga limamin naka ya riga ya miki yanzu anan malici ka bi shi kawai ka bi shi wa idza jalasa fil ula aw fi thalitha faqum wa la tajlis ma'ahu mali amma yanzu anan idan limamin ka a raka'a ta daya kenan bayan sujada ta ta biyu barakallahu fikum idza jalasa fil ula idan ya zauna a raka'ar farko kenan bayan sujada ta biyu aw salisa ko kuma ya zauna a bayan raka'a ta uku sujjada ta ta shida faɗin mala idan ya zauna shi to kai karka zauna ka miƙe wala ta tajlis ma'ahu kada ka zauna tare shi dan nan ba gurbin zama ba ne. ka miƙe kawai idan ka miƙe sai ka masa tasbihi idan ka tasbihi sai ya taso ya zo ya same ka Allah ya sa mun gane to shi shine abin da za ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwayar abdullahi Bin buhaina wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ta azhar da sahabbai fa qama fi rak'ataini mazalla sai miƙe a raka'a ta biyu al-ulayain raka'a biyun fari lam yajlis mazalla bai zauna ba kaga yanzu kenan annabi ya yi shiga raka'a ta uku ba tare da ya zama tahiyya ta farko ba Faƙaman qama nasu ma'ahu sabai ma gaba ɗaya suka miƙe tare da shi kaga kenan yanzu ba a yi zaman na farko ba hatta idza qada salata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar gaba daya wantazaran nasu ta taslimahu sabai suna jira annabi sallama kabbara mazala sai kabbara yace Allahu akbar wa huwa jalis yana nan a zaunan nan sajada sajdataini mazala sai sujudodi guda biyu qabla an yusallima gabani ya sallama qabli ko ba'di qabli thumma sallama sannan mazala ya sallama me yasa yayi qabli me yasa yayi qabli a wajen baba ali ba ragi me ragi tahiyana na farko wajiba ce ko sunna ta biyun fa yin tahiyar fa zama gwargwadon in sallama fa cewa cewa assalamu alaikum fa wato ashe an gane karatun nan Allah ya sa mun dace ni ma kuma Allah ya balla dan abin da nayi akwai hadisi mugaita bin shuba yace annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na cewa idza qama al-imamu fi rak'ataini idan Limaminku ku ya tashi daga raka'a biyu fa in zakara qabla an yastaw an qabla an ya qa'iman falyajlis mazala yace dan limami ya tashi daga raka'a ta biyu kafin ya gama miƙewa ya tsaya cak ya tuna ashe na bar zaman tayya na fari to annabi mazala yace matukar ban miƙe na tsaya ban kuma zauna kawai an gane nayi nayi sujjada ta hudu kaga akwai zama na farko a kaina to na yunkura zan tashi kawai sai na tuna ashe kai zama ya kamata in yi to annabi ya ce koma zauna matsakar ban miƙe ba wai waka iman. qa'iman maza ya ce amma idan na riga na tsaya cak a tsaye fala yajlis annabi ya kare zauna wa yasjudu sajdatayhi sahwi maza ya ce daga nan kuma ya sujada guda biyu kanwa saboda yayi ragin tahiyya barakallahu fikum malam sai yake cewa wa in sajadu wahidatan mai alar ya ce yanzu idan limamin mu ya yi sujada guda ɗaya da mu wa in sajadu wahidatan idan suka yi sujada guda ɗaya wa taraka thaniyati limamin mu sai ya bar sujada ta biyu kaga a kowace sallah dai sujada biyu ake to sai ɗaya sai bar ɗaya fasabbaha bihi to sai aka masa tasbihi fasabbah bihi aka masa tasbihi wala fasabbah bihi kai kamar tasbihi limamin ka ne yanzu yayi gama karatu yayi ruku'u ya dago yayi sujjada in ya dago me ya kamata yayi to yayi zama ba yayi tabi ba to da yayi ta farkon nan sai bai zauna ba kawai sai miki ya yace fasabbah bihi kai kamar tasbihi kai in ka tashi zama zaka yayi sai ka ce subhanallah mun karanta a baya kuma sati biyu da ya muka ce liman idan ya bar sujjada in ya miƙe tsaye ko da yana cikin karatu ya tuna bai yi sujjada ɗaya ba matuƙar bai yi ruku'u na raka'a ta biyu ba ya dawo ya zauna ba ai anan bai zama ba kun tuna yi daga sujjada kai miƙe ai ya dawo ya zauna ai zaman farilla ne yi ya dawo ya zauna idan ya zauna ya sujjada ta biyu sai ya miƙe ya shiga raka'a ta biyu haka ne ba ya shiga raka'a ta biyu in ya gama sallah sai yayi. ba da salam ya kuna da sai ba da salam ya karin tsayuwa ai an gane to haka muka ce to anan shine yake cewa idan na bar sujjada guda daya malice kai ka tasbihi wala ta ummahu kai karka miƙe miƙe wanda ya karka karka miƙe illa an takhafa aqda raqadar aqda ruku'ihi sai dai kana jin tsoron fa zai kulla ruku'u ya barka kai tasbihin kawai ya basar sai ka ji tsoron fa kai gashi kana zaune limamin ne ya shiga wata raka'a zai kulla ruku ya kyale ka fa atbi'ahu mali yace to anan ka bi shi wala tajlis ba da zalika ma to amma yanzu mali yace daga nan kuma kada ka saki zama tare da shi ka miƙe la fi thaniyatin wala fi rabi'atin a tahiya ta farko da limamin ka zai zauna kai kar ka zauna da shi a tai a raka'a kaga ana yin zama tahiya na farko bayan raka'a ta nawa to shine wala fi saniyatin din wala fi rabi'atin haka na a bayan raka'a ta hudu ana yin zaman tahiyana to kai ka zauna tare da shi sai ya zama kenan fa idza sallama fa zilaka'atan mali ce idan yayi sallama in yayi sallama kai sai ya karo raka'a guda zaka tashi ka miƙe amma daga nan sallar ka da limami kuram saboda akwai wani rukuni da ya bari wanda kai ka zauna ka cika ka zauna afwan ka zauna ya cika ya ƙi dawowa to sai ka tashi kaga kai ma kenan a rak'a da ka bari jira nawa kai daya kai ma akwai a akan ka to yanzu amma ka miƙe mazalla ya ce inna ma ajil mamali tamma bihi ai sai iman kai shi in ka miƙe sai ku rabu ana barbuwa da liman sai ka bar shi yanzu zaman da zai yi na tahiya na farko kai yanzu idan a raka ta farko ne wannan matsalar ta faru kai yanzu sallaka raka ta nawa ce ta ɗaya ce ayi yanzu wanda ka miƙen nan kai za ka yi ta nawa ce shi kuma limamin ka da ya ƙi dawowa ya bi ka ku zauna shi a sa raka da ya ɗazi daidai ce ku ba daidai ba yanzu wanda ya yanzu shi ta nawa ce ta biyu ba amma ga aya ku ni gibi a baya to ba za a yadda ka gina sallar ka sallar limamin da sallar take da gibi ba dan gudun kada ku gama sallar ya sallame da kai da wannan sallah mai gibi na'am ba fahimta ba misali ina sallar ana sallan ishan nan da zamu yanzu da nayi raka da nayi sujada daya sai na miƙe da na miƙe sai kaman tasbihi me ya kamata na yi na dawo ba sai na gidawo ba. to sai kai kuma kai zama da ke tsakanin sujada ta daya da sujada ta biyu wannan zama ai farilla ne kai kai farilla kai shi yanzu bai farilla sa ba akwai sujada a gaban shi ta ma farilla ce bai yi ba ba ka fahimce ni kai kai wata farilla daya kai kade ka kai amma ba tare da limamin ka bai shi ko farilla biyu ne akan shi bai bai to idan ka zauna sai kake gudun fa idan na cigaba da zama ina jira limamin ne da ina ta subhanallah subhanallah subhanallah sai na ji limamin ne ya ki dawowa to mali yace anan yanzu kai ma wannan zaman da kai ai sallaka tana bin bayan limamin ka ai yanzu a wannan zaman da kai in kana jin tsoron zai yi ruku'u kai kana nan a zaure to sai ka tashi ka bi shi abinsa da zaka yi in baka manta bai shi abin da limamin ka ke nuna maka shine raka'ar da yanzu take da gibi shi a wajensa ta cika ko bata cika ba to ai ba za ka gina sallaka akan wannan gibin ba ai ba za ka gina sallaka akan sallar limamin da yake da wannan matsalar ba ai wanda mun karanta a baya kuma matukan be kullar ku ba me ya kamata yayi ya dawo ba to ya ki wan Kafin ce ni yanzu nan na maka ke na so ya gina sallarsa da wannan matsa sallar da wannan raka'ar da ba ta da zaman tahiya na fari ya bar farilla daya ba ta da sujjada ta biyu ya bar farilla nawa ya kare jifar da raka'ar ba shi yana sunna maka cewa ba zai jefar da raka'ar ba ko ka fahimce ni maliki sai ka miƙe idan ka miƙe amma daga nan kun rabu lokacin da zai yi zaman tahiyarsa shi na fari kai ba za ka zauna da shi ba ka fahimce ni lokacin da zai yi zaman tahiyar shi na biyu kai ba za ka zauna da shi ba ka fahimce ni mala ce yanzu anan fazil raka'atul ukhra sai ka cika sallar ka ka gane sana sai ka ƙaro raka'a guda kai ma badilan min raka'ati allati ha baniyan saboda waccan raka'ar da yanzu kai kuma ka mata zaman tahiya daya baka wata sujada na biyu ba kai ma ka jifar da ita ai yanzu tashin da kai kuma zaka gina sallar ka ne da ka sai kawo raka'a daya a madadin ta wa tasjudu qabla salami sai ka sujada qabla salami ka fice ni ka fice fa in kuntum jama'atan zaka fi gane wannan gabar idan a cikin jama'a muke sallah ba kai da limami ne kadai ba wannan matsala ta faru kakowa limamin ku subhanallah subhanallah ya kidawa fal afdal lakum abin da yafi dace a gare ku anan kuma ba barin limamin za ku yi ba kawai yanzu ba ina jin sallah anan sawun farko na na biyu na uku wannan matsalar ta same ni subhanallah subhanallah subhanallah sai na kyale ku anan sai ka bar waccan matsalar taka ta kai da shi fal afdalu lakum abin da ya fi dacewa a gare ku an tuqaddimu wahidan yutimmu bikum kawai yanzu a take kawai sai ku tura wani a cikin sahunku ya shiga gaba kuna subhanallah subhanallah ya gidawa ba ku kuna yaushe muna zauna yi muna halin zama ne mu ma mu ni ne yanzu ina nan ina jan sallah sai na miƙe ban yi zaman farko ba ka gane yanzu akwai zama a kaina na bari akwai jira ni biyu a kaina na bari to yanzu idan na kidawa aka ce subhanallah subhanallah na kidawa ku kuma ma mu gaba ɗaya yawan kunnan gaba ɗaya kuna zaune ba wanda ya tashi ku kun sallah da matsala ai a take yanzu kawai sai ku tura abba kawai sai ya matso gaba shi a take yanzu abba wannan zaman da yake na zaman tahiya na zaman aljis bai da sajidatain zama tsakanin shida ta farko da jira ta biyu a take yanzu ya koma limamin ku kawai yanzu yana zaune ne sai ya ci Allahu akbar sai ya shida sai ku bi shi Allahu akbar sai ya tashi ya tsaya sai ku bi shi yanzu shi ya koma limamin ku ni ba limamin ku bane daga nan kuma babu wani gablima da za ku yi babu wanda kuka yi a sallah ai anan babu jefan da raka ai saboda babu abin da kuka rasa kun samu wani ya cika sallar ku amma daga kai sai limamin ka shine za ku rabu da shi a hanya anan ma kun rabu da limamin ku ba ku rabu ba kun rabu amma kuna da wanda zai mai gurbin ku ayi shi ya zama limami ba to yanzu a ce kai kuma sai kuma limamin kanka na <laughs> an yi dropping shi ya koma shi kadai <laughs> yanzu ka gana sannan yau wato shine abin da malai yake faɗa in kana tare da kai kai da shi ne ku biyu kuke sallah sai ka koma limamin kanka ka bar shi bai harkokin gabansa amma ka san ka tashi dan ku tsaya tare amma za ku raba tsayuwar to sai ka kawo raka daya idan kuma kuna tare da jama'a kawai ku tura wani ya zama limamin ku kawai a wannan zaman kawai kun canza limami yanzu a sallar jam'i ana canza liman a kowane mataki a shiga sallah ana canza liman a fita a sallah ana canza liman yanzu nan mun ba da misalin an cire liman a cikin sallah to akwai lokacin da kuma ake saka liman kuma a cikin sallah misali na ba da wannan misalin ma kwanakin baya na zo ina sallah ni kadai kawai sai na ga wasu jama'a sun shigo za su yi jam'i su goma mazala ya ce gwargwadon yawan jama'a gwargwadon yawan ladan mu a sallah to yanzu na fara sallah ta ni kadai ba na riga na yi kabbara gabanin li wayannan jama'a su shigo ba a take yanzu kawai sai in shigo sahun da suka jo dauko sai in yi gaba gaba kawai in jona musu ga kula na riga limami na kabbara ai Uthaymin a cikin fiqhul ibada ce wannan sallar ta yi akwai inda kai ma a sallaka kana riga limamin ka kabbara kai ma kana a sallaka yana faruwa da kai ka riga limamin ka kabbara bari ba baka misali in baka misali na riga limamin kabbara misali muna sallah sai ni an yi ikama na shiga gaba na fara sallah ni ne liman ko kuma kun yi sawu a bayana to sai alwala ta warware abba da shi muka fara sallah amma mai suna na wannan da tijon ba da shi muka fara sallah ba kaga na sana sai ya zo a baya kabbara amma ya raka arfari kama gane karatun ai <laughs> yanzu idan na jawo wannan mai suna na ya shiga idan alwala ta warware sai na jawo shi ya shiga yanzu waye wannan mamu ne ba wannan waye

idan kaga zai kulla idan limamin ka bai kulla ruku'u ba muka ci ai zai je in bai kulla ruku'u ba zai dawo ai haka ne ba to yanzu kuma kai kaga alama har zai kulla ruku'un nan baya so ya dawo ai ana so kuma innama ji limamin tamma bi an ce ka bi limamin ka yanzu wannan automatically ai tashin limami da kin dawansa ya lalata maka wannan rakaa rai. ai kun yi karatu da shi tare kun yi ruku'u tare kun yi sujada ɗaya tare yanzu me ya rage a sujadan zama da to ai wani bangare ka samu da limamin ka wanda ta limamin za ta rushe ai rushe na limamin ya rusa naka to sai aka ce ka tashi ka bi shi amma ku rabu tunda automatically ta rushe dan limamin ka ya riga ya rushe ka gana karatun yanzu Allah ya sa mun gane malam sai ya ce wa idza qama al-imamu ila al-khamisati wa idza qama imamu ila khamisatin idan limamin ka ya tashi zuwa raka'a ta biyar a bari mai wa idza zada al-imamu sajdatan thalithatan idan limamin ka ya ƙara sujjada ta uku kowace sallah tana da ruku'u ɗaya sujjada kowace raka'a tana da ruku'u ɗaya sujjada to limamin ka dai sujjada ta farko ya dago ta biyu ya dago me kake tsammani yayi ko dai ya miƙe raka'a ta biyu ko yayi zama na tahiyar raka'a ta farko ko raka'a ta biyu kawai sai ga liman ya zauna sai ga ya ƙara Allahu Akbar zai tafi sujjada ta nawa ta uku a nan ka masa tasbihi fasabbah bihi ka masa tasbihi wala tasjid ma'ahu karkabe shi dan ya gina akan barna ne ai ba a yadda ka bi limamin kakan kan barna ba to sai ce idza qama al-imamu ila khamisatin idan limamin ka ya tashi zuwa raka'a ta biyar tabi'ahu man tayaqqana mu jibaha duk wanda yake da yaƙinin cewa limaminsa ya bar wani abin da zai iya sa ya ƙara raka'a a gurbin wata raka'a to bi limaminsa misali yaya hakan zai faru muƙaddara limami yana shiga sallah Allahu akbar kawai yana daura hannu a kirji bai wuce sakan biyar shida ba kawai sai kaga yayi yayi ruku'u kaga ya dago kai ma kanka kana da question mark akan wannan raka'ar limamin nan zai iya yiwa ko dai bai karanta sura ba ko bai karanta fatiya ba tsakanin biyu ya faru ya da sauri haka to sai ga limamin ka yayi raka'a hudu da ya raka'a biyu kuna jina ta hiya. ya raka'a ta uku ya raka'a ta hudu me kake tsammani kai sai ga ya miƙe to sai kai ka yi tunanin cewa mai yiwa limami na a bayan ya yi zaman ta tahiya na fari ya ankaro cewa raka'arsa ta farko da ya shaf shaf din nan bai yi karatun Fatiha ba Shi ne zai kawo ta biyar ya maye gurbinta to shine ita ya kana idan kana da yakinin cewa akwai wani abu da ya samu limamin ka ko kuma kawai limamin ka yana kabbara a sallar da ake mata karatu a fili fa ne ya mar limamin ku yawa matan shi hudu yaran shi 37 <laughs> kawai yana kabbara da yawon istifta Allah ma ba'id bayni wa bayna qadaya kama ba'atta ya gama kawai sai ya ce idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita nasa kuna ta subhanallah subhanallah ala ramma bai ji ba alaran ma ya gaba karatun idza jaa yayi ruku'u ya dago kuka bi shi haka automatically kusan bai yi me kuke tsammani da wannan raka'a ta farin ya jefar ba sai yayi raka'a ta hudu kaga ya miƙe ta biyar ai kai ka san me yasa aka kawo ta biyar din to shine malik cewa idza ta yaqana mujibaha idan kana da yakinin abin da sa liman zai kawo ta biyar ka bi shi aw shakka fihi ko kuma kai shakka ka dauki misalin mu na dazu kamar a sallah ce da ake karanta a boye limami sai ga yayi wani dan seconds kawai yayi ruku to sai ka fara shakka cewa mai yiwa bai karanta Fatiha bane an gane mala yace wa jalasa man ta kana ziyarata amma wanda yake da yakinin cewa ƙari aka yi bai da yakinin wani abu ya faru ba shi da shakkar wani abu zai sa a ƙara raka a wajen duk bai da wannan shi yana da yakinin a hudun nan lafiya lafiya aka yi su dama misali imamin ƙauye yake bi sallah ya shigo birni kun san sallar ƙauye sallar imamin Allah raba ka da sallar imamin ƙauye na taɓa zuwa general mun kai mara lafiya sai wasu wasu suka kawo wata mara lafiya a kurukura. macen za ta haifu ne dan ya fara fitowa ya kasa fitowa daga dalwa daga dalwa daga aka dauko ta dalwa can gari lokacin gari lafiya wallahi aka dauko ta bu aka zo asibiti ana zuwa asibiti aka shiga da ita lebo aka kabbare mu mun kai mama mace za ta haifu an yi sallar magariba aka sallar isha'i aka ji sau sau sau sau limamin kauye shiga gaba kafin na yi alwala ya yi raka'a biyu wallahi da ya zo raka'a ta uku da muka na samu zaman tahiya yana ɗagowa. ina ɗagowa ina Allahu akbar har ya tafi ruku yana ɗagowa kafin na ce dama ɗagowar rabi da rabi ne Allah Allahu akbar yana ɗagowa kawai ya tafi sujjadan nan fa hannun shi yana sauka da goshi na sauka kawai ya ɗagu. rabi kuma half cast half done yadda ka san dafa indomie ya dago ya koma ya dago da fara sallar da gama ta ba a yi minti biyu ba yanzu kaga wanda ya saba ba irin wannan limamin sallah ya zo ya ga wani limami a birni ya irin wannan ai ba zai tsammani wani abu ya faru ba yi dama irin ta ya saba gani yanzu kai ne ga yi wani jumawa kana karatu zai ce kai wannan sallah din ba irin shi ne mun saba gani ba a kauyen mu din ba irin wannan ne ana yi ba ka gane yayi zai ga yanzu kai sallar taka ce ma za ta ba mamaki ne ya haka da yawa da yawa na ku sallan ya kala daban fa to shine ma cewa idan kana da yaƙini akan wannan limamin na babu wani abin da zai sa ya ƙara ƙarin kuskure ne malai to kai ka zauna babu ruwanka da shi fa in jalasal awwalu malai idan na farko ya zauna shi wanda yake da yaƙini na limamin sa ya yana da dalilin da zai sa ƙara na biyar ko yake da kwantar zai iya yiwa fa limamin ne ka biyar saboda a waje kaza na ga kaza to kai idan ka zauna kana da wannan tunanin batsala salatu sallaka ta baci kun gane karatun wa qama sani idan na biyu kuma wanda yake da yakinin cewa limamin sannan sallar shi ta yi daidai babu abin da zai sa a ƙara ta biyar shi kuma in ya tashi ya bi liman shi kuma sallar shi ta baci malabu ga yamu na faɗa kes guda biyu ta ina sallah take ɓaci a can yake cewa da yace ce wai fa in jalasar awwalu badala salatuhu wai na kama sani badala salatuhu ya kesin yake ya yaushe ne idan a ƙarin raka'a na biyar idan ɗaya ya zauna sallar ta ɓaci wani kuma ya tashi ne sallar ta ɓaci wani kenan zai iya zama sallar ta yi wani kuma zai tashi kuma sallar ta ɓaci wani zai tashi sallar ta ɓaci wani zai zama sallar kuma ta yi ya kesin yake akwai matsala babba ma kuwa hmm. ya na gada su kayar rage ne <laughs> maimaita ba ya kaɗa gama hannu ba maimaita a'a wa sirra sirrinta in maimaita ni na gane ai na ga in da zan yi tambaya dago kai ake fa kenan na isa tambaye shi yake ce mun amma yanzu na gana ta basarwa ku gane case in biyu ne ku rike case in mutane guda uku wanda yake da yakinin limaminsa ya kamata yana da abin da zai ƙara raka'a ta biyar wanda yake da yakinin na akwai abin da zai sa limamin sai ƙara da ka'a ta biyar lokacin da limamin sai ƙara da ka'a ta biyar zai bi limami shi in ya zauna sallar shi ta ɓaci wanda yake da ɗan kokonto eh zai iya yiwa fa limami na ya ƙara ta biyar kenan kaga in ya ƙara dama kana tsammanin zai ƙara kana shakka akan zai yi ya ƙara zai yi ba zai ƙara ba kenan kai ma kana da ayar tambaya in ya ƙara dama kana tsammanin zai ƙara in bai ƙara ba kuma kana tsammanin za ku zuwa tare a nan idan kana da wannan shakkar za ka bi limamin ka in limamin ka yi miki in ka zauna sallah ka ta ɓaci kun ji biyu wanda yake da zato malaman malikiya suna ƙara na uku wanda yake da zato cewa limaminsa wani abu ya faru da shi shi ba shakka yake ba zato yake yi yana zaton wani abu ya faru da limaminsa wanda zai iya yiwa ya raka'a ta biyar yana zaton haka misali yaushe zato yake tasowa ni ne yanzu misali ina bin liman sallah da ya gama karatun fatiha sai na ga ya ɗauki dogon lokaci yana tsaye sai na ga alama kamar yana ɗan ma daga kai kaɗan yanzu ya wannan wani tunani yake ba kenan limamin ni sai nake fahimci cewa limamin nan ko dai yana tunanin ko dai bai yi karatun fatiha ba ne kuma ya yi fatiyan fa ko dai so yake tabbatar da ya yi ko bai yi ba ne yanzu ka ganka limamin ka ya sake fatiha ai ka san abin da limamin ka kenan yake tunani cewa ɗazu bai yi fatiha ba ne kawai sai ya shiga sura yanzu tunanin da yake zai iya gaya maka cewa mai yiwa limami na ya tunanin bai fatiya ba ne. yanzu a nan kana da zato cewa limamin ka ko na abu da yake da matsala da shi a wata raka a sallarsa in ya tashi ta biyar za ka bi shi kun gana wasan nan mutum nawa na faɗa na farko me yaƙini na biyu me shakka na uku duka wayannan mutanen gaba ɗaya in limami ya shiga na biyar za su bi shi in su zauna sallah ta ɓaci kun ji mutum ɗaya ne wadda shi kuma idan ba yi da wani zato ba yi da wani shakka ba yi da wani yaƙinin abin da zai sa limaminsa ya ƙara raka'a ta biyar a nan in limami ya shiga ta biyar sai ya bi limaminsa shi kuma sallar shi ta ɓaci shi kuma zama dole zai yi ba wani abin wahala na sakai baka tsoro na yi <laughs> a yau ma ba matsala eh yana da confidence wallahi yana gane ahalari sosai za mu fara ishmawi rana ya ce da Allah ka cigaba da bani wuta haka eh za mu zo har raban gadon nan mu zo kai ba tsayawa a cigaba da bani wuta to bari ba makwabcin kana kokari kai sosai kana yawan kana yawan ansa gwada mutum nawa ne ka gwada kar ka tsorata ka gwada barakallahu fik da waye da waye da waye mhm mhm to ya kesin su yake su ya za su yi da Limamu, su zama za su yi ko bin shi za su yi a raka'a ta biyar karka mun haka mana tana a cikin su kuma akwai da za su zaura kuma akwai da za su bi shi to je ka bari mu dan bashi dama je ka na gane da yake so ya je je ka ya za a yi to hasken kyamara ya ɗauke mai ido shi gana nan bismillah da tijin jayyid a ah, haba haba da ka taso da wuta-wutan na ayyuka ta kai ya min gyara ma sallaka ta je ka sallaka ta bace ah me kace ne me kace ne ah me meja me meja me yaqini cewa liman ya samu matsala yawwa sallar shi ta bace yawwa in ya zauna yawwa me shakka in ya zauna sallar shi ta bace yawwa sai mutum daya wanda yake da babu abin da zai sa a ƙara ta biyar shi kuma ya zai yi zama zai yi ko bi liman zai yi barakallahu fik shine fa waye zai gaya min a lokaci daya ba ba tsayawa na'am jayyid na da ka a ta biyar aha yawwa yawwa barakallahu fi yawwa nan fa waye eh me ƙini ai ɗa ɗazumin faɗa cewa idan limamin ka ya kawo ɓarna a sallah rabuwa za ku yi zama za ka yi ka yi ta ka yi sallama ai kai kurwa kurwa yi kurwa ba yi, ba kai ba shi malai yake cewa ina okay to mu je to misali ya idan limamin yanzu bayan mun gama sallar masu mai yaƙini da mai shakka da mai zato da shi wancan wadda ya yi zamansa mai yaƙininsa bayan an gama sallar sai limami ya gaya musu cewa ai sallar tawa da kuka na raka'a ta biyar ai ban yi karatun fatiya bane saboda sallar azhar ce yanzu ya matsayin sallar shi wannan mutumin da ya zauna wanda yake da kini ya matsayin sallar sa ne eh dalili mm. A sallar azhar ce ya zan yin sani. saboda yanayi saboda me an gane tambayar amma an gane kanuri wannan haske na dauke biyu ba ganin ka ai bismillah yawwa limami ya faɗi cewa bai yi karatun fatiya ba a raka'ar farko shi sai ya ƙara ta biyar yanzu kenan shi wannan mutumin da yake da yaqini ya zauna sallar shi ta lalace shine magana ka shine hujjar ka na'am kai fa dalili mm mm eh ka tana mai wani karatu haka al-imamu damin wal mu'azzin mu'tamin ai shi dama yayi guda hudu ai yayi hudu ba to amma malamai suka ce shi wannan mutumin da na ƙarshen da muke ta cewa zai zauna tun yana da yaƙini malamai suna da maganganu guda magana ta fa'ida abin da kuka faɗa cewa kawai gaya gaya masa matsalar da liman yanzu zai yi matsalar liman ne ba abin da ya shafe shi ba abin da ya shafe shi kaman ah, kesin na Umar da ya sallah da janaba da sabon maki sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallama da ruwa tufafin shi sai ga akwai na janaba a jikin tufafin shi da ya tashi ramawa shi kadai rama sallar ta yi ko bata yi ba su ne ma suka ɗebo mai ruwa amma sun sake ba su sake amma ga shi ne sallar shi bata yi ba yi su suna da yaƙinin lokacin da suke da sallar suke sallar suna da yaƙinin sallar su daidai ce wasu kuma suka ce a'a kamata yayi shi wannan wanda zai zauna din ya wa limamin shi tasbihi ku fahimci kesin nan sosai suka ce kamata yayi ya wa limamin shi tasbihi in kuskure ne sa limamin sai miƙe na biyar yin tasbihi na zai sa limami na ya faɗa ku in limami na ya subhanallah subhanallah subhanallah in ya dawo me limami na ke nuna min abba isa cewa sallar yanzu babu matsala haka ne in ya tsaya fa akwai matsala akwai matsala in ya tsaya to suka ce in kaga ya doge ya tsaya ka yi tasbihi ka tabbatar ya ji limamin ka kaga ya ci gaba da tsayawa yana karatu limamin ka na gaya maka cewa akwai matsala ne an gane suka ce to amma duk da yana gaya maka cewa akwai matsala tun da kai kana da yaƙinin ka suka ce ka suka da zaman kawai in ya gama sallar sai ya ce ya haƙuri fa alaji da kake ta min tasbih kaga ban dawo ba ai an mu ta fara ne ban yi karatu da na gama du'a istifta kawai sai na tsammanin fatiha na karanta kawai sai na shiga sura ban yi karatun fatiha bane to ai shi yanzu ya ba da uzurin cewa shi a tana sallar daidai ce to shine suka ci sallar su kullu take yi kun bimce ni kuwa yaya idan najasar wadda ba ta buƙatan wanka ne za ka iya misali bayan gari ka gani a jikin tufafinka ko fitsarin yaro ko bayan garin yaro in dai zai yi ka cire tufafin ka ba ka yi tsaraici ba ka ci da sallah ka sallah ka ta yi in kuma garin cirewa sai ka yi tsaraici sallah tana lalacewa saboda yin tsaraici in kuma kai din ne yanzu ka tabbatar da a ai gashi nan ma janaba ce a jikinka kaga yanzu kana buƙatar sai kai wanka kawai sallah ta riga ta lalace maliki cewa wa idza sallama al-imamu qabla kamali qabla kamali salati idan limami ya sallama kafin sallah ta cika sabbaha bihi man khalfahu wanda suke bayan sa to su tasbihi limami ne ya sallama kafin sallah ta cika yayi raka uku a sallah azhar kawai sai gabza sallama wanda suke bayan ce subhanallah sai gane cewa akwai ɗaya a gaba fa in saddaqahu kammala salatahu idan faika saddaqahu idan ya gaskata tasbihin wanda yake bayansa ya gaskata eh okay akwai matsala kenan to kammala salatu limamin ya tashi cika sallarsa wasu da ba da salami sai jira ba da salami me yasa zai jira ba da salam a'a haba na tambaye ka ne ka bar shi mana wa in shakka fi khabarihi idan kuma wanda ya min tasbihin yace min subhanallah subhanallah ina shakka akan labarin da ya bani ina faruwa yi ina shakka sa'ala adalai ni idan naga ya matsa ya matsa a bayana na san akwai abba akwai ma da haya sai ce abba sallar uku ce ko hudu ne sai ce uku ce yaya uku ce ko hudu ne uku ce kawai sai miki kaga yanzu shi tasbihi ya mun ni a yaƙini na daidai ce shi na baya na yana ganin bata cika ba to yanzu idan na ga zuciyata ta fi tabbatar da cewa ni fa sallata daidai ne naga wani kuma bawan Allah ya matsa ya matsa to sai in tambayi mutum biyu a bayana wajaza mal kalamu fi zalika ya halatta anan yi magana dan kalamu islahi salam magana ce dan gyaran sallah wayanta ya kamala idan kuma limami yana da yaƙinin cewa sallar shi ta cika amila ala yaqini yanzu nan in yana da zato mai rinjaye a cikin sallah mana a sosai ma idan limamin yana da yaqini shi kuma sallar shi tayi dama bai da wani kokonto ko kadan kawai idan wani ya masa subhanallah yana da yaqini ya kyale shi kawai wata daga adalai su ma mutum biyu kawai kyale su kada tambaye su na baya yana da dan shi ma dama yana dan shakka kadan kadan hakan nan yana dan 10% na shakka yayi tambaya dan gashi yana so ya taimaka ma shakkarsa idan amma yana da 100% yaqinin cewa sallar sa daidai ce ya kyalami mai tasbihin nan kada ya tambaya adalain illa an yakthura nasu mare ce idan mutum daya ne yanzu duk yawan mun a masallacin nan misali mu yi sallar isha'i in yi kuskure ya zama mutum daya ne dinga mun tasbihi sai ya zama yahuza ne yake subhanallah subhanallah subhanallah kowa yayi shiru ai ya kamata kuma ina da yakinin cewa sallah ta dire ai ya kamata ba san da shi in kyale shi kawai amma idan naji masallaci subhanallah subhanallah subhanallah masallaci ya rude to yanzu anan an yakthuran nasu khalfahu idan mutanen bayana sun yawaita fayatruku yaqini fayatruka yaqinihu anan yaqinin nawa na bashi sun fi ni yawa ai wa yarji'a ilaihim in dawo zuwa ga abin da suke gaya min saboda zai yi anan sun fi ni gaskiya Allahumma salli ala Muhammadin littafi ya kare wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid muna roƙon Allah Abinda muka yi wannan shine karatun mu na 76 daga farkon karatun mu zuwa yau mun mahalar nan karatu 76 ko mun yi 70 da 75 ne last week yanzu wannan muna da karatu na 76 da haka muna fatan daga farko shi kafin corona muka fara ko bayan corona ne eh? da kai muka fara tun farko su malabuna bayan corona ne okay to abin da muka yi daga baya farkon nan har zuwa yau muna fatan ubangiji Allah ya sa dukkan mu tare a cikin lada ababen da muka yi daidai muna fatan ubangiji Allah ya sa mana a mizanin mu ababai da muka yi kuskure muna fatan saboda karancin ilimi ko tuntuban harshe ko sharin shedan muna fatan ubangiji Allah ya fi dama mu yan adam ne masu kuskure ne Allah kuma ya mana alƙawari idan mun yi kuskure ba da ganganci ba ubangiji Allah zai yafe mana to muna fatan ubangiji Allah ya yafe mana insha Allah ta'ala kuma rana ita kai tsaye ba burki kai tsaye za mu fara kitabul iziya lil jama'atil azhariya insha Allah ta'ala da haka wadda suke da kitabul iziya lil jama'atil azhariya kitabul iziya lil jama'atil azhariya za su iya dauko ta wanda kuma za su iya siya wa masallaci domin dauka wannan ahadin muna da shi masallaci ko wanda suke ganin suna da wadatar da za su iya siyo kofi biyar kofi hudu kofi goma a ajiye masallaci wadda idan mutane suka su dinga dauka suna karantawa kofa a take ina kan bai da tsada bai wuce ɗari hudu ko dadi amma yanzu na ga zai ka ɗari biyar ko shida da haka ko ɗaya ka siyo ka masallaci ko ka zo karatu ko ka zo karatu ba wanda ya dauka ya amfani da wannan littafin Allah zai baka ladan kaman kai karanta galibi na kan bada irin wannan shawara musamman a karatu da muke inda za mu sa littafi idan mahaifinka ya rasu mahaifiyarka ta rasu irin wannan shine gatan da zaka bar sadaqatul jariya kai mahaifinka na da rai mahaifinka na da rai ka siyo littafi ka ce wannan sadaqatul jariya kwaya ɗaya ma mahaifina ma mahaifiyata idan tana rami duk lokacin da aka yi karatun ko an ɗauka an duba ko ba ɗauka an duba ba in dai talata ta yi aka ɗauki aka zo aka iziya yan bakin ciki suka ki ɗaukan na babanka ne eh, Allah zai baka lada cif eh haka malamai suka ce Manawi a sifar al ya ce, idan ka asa sadaqatul jariya sai aka yin aka yi mora sadaqatul jariya din kai niyyar ka Allah zai kalla kawai zai bada lada daga lokacin amfana ta yayi da haka ko ba iyayenka ba kai ma kana buƙatar lada da haka insha Allah ta'ala rana yau in ka siyo ko da ba karatu ba ga abba yana nan ga alaji yana nan ni ma ina nan da haka duk wanda zai iya siyo a uku ne a hudu ne a biyar a ɗaya ne zaka siyo naka ɗaya na masallaci ɗaya naka ɗaya na masallaci ɗaya dubu ɗaya ne kawai na gaba wuce ɗari biyar biyar a yanzu hayes da ɗari biyu ne ma za ka siyo naka ina masallaci ɗaya dubu ɗaya sai ka zo ka ajiye a masallaci duk wanda ya zo karatu ya ɗauka an gama karatu ya ajiye to wannan zai zama wata hanya ne na sarƙatar jariya kawa kanka Allah ya sa muna ganewa to fatan mu dai yadda muka yi wannan lafiya mu gama muna fatan ubangiji Allah ya amfana da mu ilimin da muka samu ciki shi yasa ma ba washe gaje rariya matatar sallah ko rariya matatar sallah da haka abin da ya shafi sallah ne kusan ka iya cewa abubuwa da yawa dai mala ya tattauna su muna fashin ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya kai masa abin da ya yi a cikin mizanin sa kaga shine amfanin sarkatul jariya in gaban littafi yanzu shekara dubu yana nan to duk lokacin da aka karanta Allah zai dinga baka lada Allah zai dinga baka lada baka da asara ciki to muna fatan ubangiji Allah ya dacar da mu Allah rana ya ce kai tsaye za mu fara littafin iziya insha Allah ta'ala o oh, ga wani ma ya zo da nashi kawo su ganshi wanda bai san shi ba gashi nan ma kware da gaske yanzu ka ko irin wannan wannan shine ka gani ba al al iziyya lil al azhariyya ka gani da haka duk wanda ko irin wannan ka iya siyowa irin yadda aka amfani da ƙananan halarin nan irin wannan ma muke so ka siyo masallaci sabo ka siya nawa to ka gani bai zuwa har yanzu ba wace da 200 ne ma ba wace 500 to da haka ɗaya zaka siya naka ɗaya na masallaci ɗaya a na masallaci biyar yanzu ga koda mutane ba su da shi zo da su dauka su karanta littafi ne mai dimbin ilimi kwarai da gaske dan malamai suna cewa babu littafin fiqhu babu littafan da a babun fiqhun malikiya ƙanana ne amma ilimin da yake cikin da za a buɗe za a yi bolum bolum dubunnai bolum da yawa irin littafin iziya littafin risala eh akwai sharhin iziya na professor Mansur Sokoto wanda kowanne ya kowanne volume biyu ne kowanne volume ɗaya kusan falle ɗari biyar da wani abu eh akwai littafin iziya na sharhin iziya na Zurqani ina da shi yana nan ma makaranta babba ne ya kai falle dubu da wani abu sharhin iziya ne kuma ya kai falle dubu ɗaya da wani abu ga suna akwai sharhin iziya bari cak wani yi volum biyar wani yayi volume wani yi volum kaza akwai wani ya yi sharhin iziya wani zo ƙara zuwa ya masa sharhin akan sharhi ma eh yanzu sharhin zulkani din ma wani ya zo ya ƙara yin sharhi akan sharhi ina da ita ita ma sharhi yayi sharhin da ya wani zo ƙara sharhanta ta kaga sharhi kan sharhi kenan ba to da yake da ilimin da yake ciki ne da yawa zaka na jin masail barcak na fiqihu in Allah da muka fara shi ma zamu dinga dan buɗaɗawa kaɗan kaɗan ba da yadda ne karatun zai zama ya gallabi mutane ba inda za wata mu cire matsaloli masu amfanarwa masu kyau za mu dinga yi sai mu dinga kuma tafiya insha Allah mu ga iya damar da Allah madauki sarki zai ba muna fatan Allah mana tsauran da har za mu zo mu yi mu askari insha Allah ta'ala mudawwana ce tana da girma juz'i volume biyar kowace ta kusan falle ɗari bakwai da wani abu ka gani kuma juz'i biyar ce kaga muka yi da wannan muka ji har lawwali to kaga alhamdulillah ai a babin malikiya da yana ga mun je magayar tikewa ne insha Allah ta'ala Allah ma aksina min kashiyati kama tul baina baina masiyatik wa min da'atika ma na biha jannatak wa min laqini ma ta'awin biha alaina masa'ib dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma hayatana waj'al waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا راحمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت على من خلقك أو استأثرت به في, في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم انا نسالك جنه الفردوس وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم اقضي عنا هوائجنا اللهم اقضي عنا هوائجنا اللهم اقضي عنا هوائجنا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت جعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم سهل لنا امورنا كلها بتيسير يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم احفظنا من شر من شر الحاسدين ومن شر الماكين ومن شر كل ذي شر اللهم كل من أرادنا أو أراد الإسلام بخير أو شر أو حسد اللهم احفظنا من شره